shugabar cibiyar tallafawa masu lalurar amusanin jini wadda aka fi sani da sikila da ke jihar kaduna hajiya badiya magaji inuwa ta bayyana matakan da ya kamata a bi domin a yi yaƙi da ciwon sikila daga tushe a ƙasar nan ta ce za a iya cimma wannan nasarar ce idan ministan ilimi ya bayar da umarni a saka darasin koyar da ɗaliban makarantar sakandare ta hanyar saka darasin cikin manhajar koyar da ɗaliban domin a yaƙi da cutar ta sikila daga tushe. Badiya wadda ake yi wa lakabi da maman sikila ta bayyana haka ne a hirarta da manema labarai a garin Kaduna a jihar Kaduna inda ta yi nuni da cewa inda za a samu a saka darasin a cikin manhajar karatu da za a koyar da ɗaliban musamman daga matakin karatu na 'yan aji uku na sakandare wanda a wannan lokaci ne suka fara girma kafin su shiga aji biyar. hakan zai taimaka wajen daƙile ciwon na kila.